manyan nama babu a house eh ba a saba ci ba to ai ni ko saniya ta ganna da kaza ta san akwai nama duba ki gani mana <laughs> ki saba ci bane ya fuska yayi kodar kodar kowa ya gani kin ci uban bleaching ba kya tsoron ranar da za a miki CS ne mahaukaciya jaka da kikiya ba kya tsoron da za a miki CS kina tuka kin je kin gama kwaile jikinki ba fata ake ba kaddara kika yi accident fa uban wani uban waye zai dinke ki ubanki ne zai dinke ki fata duk ta zama lagwai-lagwai ta gama lalacewa iska kawai in ana muku magana sai ku ga kamar ana shiga rayuwar ku ne kuma gaskiya ake gaya muku ki zo nan ki ce kaza ki zo nan ki ce kaza uban wa kike nunawa wani kare ne babura ba jaka da kikiya wacce ba ki san abin da kike ba zan yi sallah uban wa kike cewa zaki sallah eh uban wa kike cewa zaki sallah tubabbiya ce ke to wallahi ki rinka iya baki don kutumar ubanki shegiya jaka da kikiya wacce ba baki san abin da kike yi ba da fati sulo kike magana